جمعت فرقتنا من كل ما سألناك ربنا أعطيته ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا ‘yan uwa musulmai masu رمو ko ina suke a duniyar musulmi a yau ina mana gaisuwar addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya raya mu kuma ya nuna mana sabuwar wata na ramadan wata ramadan wata mai albarka ya koma su aure lalle Allah madaukakin sarki ya muku tattali mu yi azumin mu kiyaye ko dokokin azumi a cikin wannan wata mai albarka da Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo al'umma musulmi ko ina a duniya suna cikin cikin wato jin daɗi domin wannan wata ne mai albarka da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya azumi a cikinsa mu ci gaba da addu'o'i da roƙon Allah kuma sannan ga wani irin falala da baiwa da Allah subhanahu wa ta'ala yayi wa ainihin wato masu kai don haka a wannan wata na Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya kuma har yanzu cikin watan Allah na sanya